<laughs> jump, jump, jump, jump, bum, dum, dum, patakaraga, jumpa, shoo, shoo, shoo. Madara da dam, dam, dum, dum, hayya, hayya, Sha, bum, bum, bum, bum, bum, bum, nothing, dum, dum, oh. Dum, dum, dum. Jump. Bush! No, good, good, good, good. ha ha ha ha ha ha. Ba ma san mu ƙara ganinsa a cikin gidan nan. ba ma san mu ƙara ganinsa a cikin gidan nan ba ma san jami'an tsaro a cikin gidan nan idan muka sake ganin jami'an tsaro a cikin gidan nan <laughs> matsatsaku zai tsokale musu idanuwansu da ainihin alluran gidan dujjal <laughs> bam bam bam bam bam jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump. ha ha ha ha ha Mun gama aikinmu, za mu ainihin wucewa. Akwai aljani a cikin gidan nan, na ba shi saƙo. zai zauna a ainihin kofar gidanka duk abin da kake so zai kashi duk abin da kake so zai kashi shi magani jini zai zauna a gidan <laughs> a waje zai zauna amma yana tare da kai duk abin da kake so zai maka shi zan ɗauki abin faɗa na ba. Jam jam jam jam kuru duddugu ha ha ha. kuɗin nan da ka bani da su aka sai kayan aljanu. A wani wuri na ba yawa. Kawai ka kawo su za su yi amfani za ka iya maneji da su. To to na gode. Na mata godiya. Bara mu kana. Na gode mun. Ki kai wani wannan hanya ai ba karami ba ne. Eh ba sai ta sake dawowa ba. Shi ko aljini ya zama shi waje. Ya shigo gidan nan amma da mai da na saka. Bajimi ba zai ki huda. shi dan halak komai kai mai baza ya manta ba hali na khairi ko aka akasin in ku kai ba, ku shuka kairi in ya fito ku je ku girba na ba ku satara amsa da hankali ku salo kace ce baya hana a yanka Salamu alaikum. Salamu alaikum. Zama nake magana. Ah. Allah sabbara ne, Mazaje, mazaje. Monsa ba Allah tumfaya, Allah tumfaya. Ba ba Allah tumfaya. Monsa. Monsa. Ga. Dawa ta yi nama ne? Ta yi nama amma sai dai wa. Amma fa gaskiya sai dai ku ringa an karewa saboda abokan gaba to ai mu yanzu ai mu muke wasa ba baka gan yadda muka yi shigan yan makaranta ba duk wanda zai zo cewa zai dauka yan makaranta ne ba a san cewa mu gayan ba ne wallahi tallahi kai wannan fa da kake ganin sa fa so nake idan na same shi a jikin lungu kawai in sara mai sara Allah wannan lakulakun tarkon alkali ya ke da shi sasani da rana kenan darari yamma ke yamma haka ne ma an kar abokina ah. dawa dai dawa dai dawa dai dawa dai sun cika ya naga kana juye juye ne a sai da ganin hanya <laughs> me kyan ce ko wallahi yan libiya ce da Allah a eh Ethiopia ce tofa masa yawo ko ba Ethiopia ba Ethiopia eh Ethiopia ce a haba Ta yi kaɗan? Da shi na ƙara wa. Akwai kaɗan uzuri wallahi. Ba wani uzuri. Ka san akwai wani hanzari ba gudu ba. Eh. Duran da aiki ya kawo mu ta area ku ba ma zuwa kai tsaye. Na farko sai na maka test, na biyu sai na maka waya, na uku kuma na yi ta ma flashin saboda kasancewa muna kan hanya. Yanzu me kake so Ina ganin za ka ba da kuɗin kati. ka ba mu na ganin hanya. Gashi. Amma bai ku da kuke samun wannan abu a banza? Kuma a hannun banzaye ba? to mu dai ba haka muka ce ba gaskiya mu dai yanzu mu zo mu kara gaba kaga yadda muka biyo ta nan to dole mu canja hanya mu ma ba saje za mu yi ta nan za mu eh. mu kara gaba mai ba sajan ma da ya tsinci kansa Allah tun baya Allah tun baya Allah tun ƙarya ne Allah tun baya kai da sauran tayi Allah tun baya kai Allah tun baya Kai! na ce ma akwai sauran lokaci yaro bai san wuta ba sai ya taka shi ma mai ba sajan gumu yake zuwa ya ɗauka mu muke gaya masa komai Allah ya baka yawan rai sa a yaran nan da suke sai da kayan mayan nan sun fatan da sabo dan yanzu ma kayan makaranta suke sawa amma fa 'yan hannunsa sun san da suwa suke ma'amala eh na gode ya musu ta mikiya ta mikiya eh kasan ni din ne ba lafiya ba kuma ba lallai iya abin mutum goma ne kaɗai Zai bayani a yanka ba akwai bayani, bijimi ba zai ki eh zo mu je can mu je mu mana kuma eh kai mu je wanke labarin cewa nan wajen kan titi ne kuma hanyar wucewa matan aure komai zai iya faruwa iya gane maka jikinka ka taba al'ada hausawa ka kuma taba mutuncin hausa ka taba daraja da kima ta dan bahaushe? Ai hakuri. Gaskiya ne yalla bai. Mm, to hakuri. To a magana hakuri fa babu ita. Ba wai hakuri za a yi ba. Ina ganin da a mana da mutunci mu Hausawa bara mu ɗauki mataki akan al'amarin. Ƙwarai yasa. Baka san an hana fitsari a nan ba? Ba za ban gani a rubuce ba. Yanzu na sa kuma yanzu za ta fara aiki kuma yanzu a kanka. Ƙwarai ƙwarai. aka ce a saka a mota to amma wannan al'amari mu nan hausawa ne yan uwanku mun san daraja ku mun san kima ku amma fa dan uwa na cewa ya saka a mota a ba za a yi haka ba dan uwa a ina zuwa ba mu na mai mota. wuce Allah ya sa mun gashi na mai dankalin na hausa dankalin hausa hanyar sayan dankalin tana da yawa jika jika kar ka go kar ka go kar ka go kar ka go kar ka go wai dankali zai saya kuma a hakan ba na hausa ba mota a ni wa in bai diza ni na mu je kai nai mu je ake ciki kuɗina na zo karba ya ishe ni wannan jeka ka dawo kawai ki ciro min kuɗi ki irga ki ga ki bani na ƙara gaba dan Allah dan annabi ki hakuri, ji aka kawo wasu kaya nan na bada kuɗin na amma ki haƙuri zan baki hakuri. ai ban gan shi ba ban san shi ba ban san unguwar da take ba kawai malama ki kirgo mun dukiya ta ki bani in tafi dan baki isa ba wallahi ni fina fina rai kika yi da zaki dauki kuɗi ni ban da zuciyar da zan je in yi siyayya in gyara kaina sai ke to wallahi tallahi biki isa ba ki je ki irga kuɗi na ki bani su in kama hanya ta in tafi ba zai yiwu ba wallahi na na gaji da na sa ban ban ga kaho ba ke kin isa me da kaina bokanyar ƙarya in zuba wa da kaina mutunci ki zo ki ce zaki rike kuɗi ba zaki bani kuɗi na ba kin ga ba fafi na rashin kunya da rashin mutunci kika iya ba ba zai ki zo har cikin gida na ki min rashin mutunci haka kika ce ba za a bayar ba za ki ga ba za a bayar ba na rantsi da Allah ba ki isa ba kuma za ki ga abin da zai biyo kamar ya ba abin da zai biyo baya kuɗi kuma an hana za ki ai ki zo kawai gidan mutane ki tada musu hankali ƙarfi ya cinye ba za a bada ba alhajin ma bai isa baranta na ke ki zo kawai ki tada mutane hankali kaɗai ake yi yau an yi daren girki kenan kai hmm? wai kai ba za ka shigo gida kai sallama ba sai dai ka yi fito irin taka tarbiyyar kenan daɗin duniyar fa an duniya an taimaka mutum daɗi sai ya ɗauki kashi ma a matsayin abinci duniya ta maka daɗi sha aka yi maka idan duniya ta maka daɗi ba gode wa allah kake ba sai aka ce ka yi fito dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi dan Allah ka rage wannan shakiyancin naka saboda wallahi kaga an fara yi da ni a garin nan in na wuce sai a rinka nuna ni da baki yanzu an daina nuna ni da baki ina wucewa ake cewa da ni wai ga kakar mm, mm, mm, sabo da kaza me haka kaka ina da magana rayuwar duniya da 'yar a hankali ce kuma in kika ta mutane ko ruwa ba za ki sha a garin nan ba kuma al'amarin jama'an nan yanzu ya dagule rashawa fa ta auri mutanen garin nan samun irin mu irin kamar mutum goma sha biyar ko da a gwamnatin wannan ƙasa ne zai gyara al'amura da dama saboda haka ki ƙara haƙuri ki daɗa wa zuciyarki kar kuma ki ɗauki abin da zafi ina ganin tunda na ɗaure ki a ƙasar nan ba wanda ba zan iya ɗaurewa ba sai dai in ban shigo aikata ba kuma dole shiga taitayinsa wannan ba sabo ba ne Adam a nakin ki saboda yara. Bago! Rama. Kai, ni kawar uwarka ce ka ɗauko takalmi ka je homin in kai daki na ajiye wannan tsumman takalmin zan kai daki na ajiye. Yi! Bago! saboda a area mu nan ne inda aka fi samun masu shan miyagun ƙwayoyi da saida muna nan area ta area mu a ce nan ne aka fi samun bata gari inda aka fi ta amali da miyagun ƙwayoyi da shaye-shayen tabar wuyu a ce a area ta kun ga wannan it is a great challenge aikin ɗan sanda is a sacrifice cewa kun yi alkawari za ku ba da rayuwarku domin kare rayukan mutanen ƙasarku da dukiyoyinsu yes, haka muke duk baki ɗaya yes, saboda dole ne mu tashi tsaye mu je mu yaƙi waɗannan ɓata gari mu kamo su mu gurfanar da su gaban hukuma ku ne 'yan sanda mu ne 'yan sanda ba kwa so a yi alfahari da mu a cikin wannan jihar a ce mu ne muka fi yin aiki na tsaftace al'umma ko gani ko saboda haka do Allah mu haɗa ƙarfi da ƙarfi domin mu kawo ƙarshen zaman ɓata gari a wannan area mu don mu ma a yi alfahari da mu ko ba kwa so a yi alfahari da ku wannan to wannan shi ne magana kuma a nan nake so mu tsaya saboda haka kowa ya zage dantse ya ba da gudunmuwarsa wajen kawo ƙarshen wannan al'amari na gode wannan shi ne ƙarshen magana 拜拜。 shiru ni ji na nake a off a off nake ji na kai abin da aka aka gari ba shi kake ba amma ni ba na gane komai ba ko a makaranta kai dama yayi karatu aka turo ka amma ba karatun kake ba wallahi ba na gane oh? komai wannan ake taron fito bayan kilas Allah mu basar ko kai da kake waladun mani da nake rijulun bai yi wannan oh, abu ya kaga dari ta ɗalibi ne fa ne makaranta Hai, kunya ba. Tunda bindiga. kaga wannan ana kiran wannan kafar kafin ban da kyau kuma kuma da mata ba ku da mutunci dukan ku har kai har da kai me yanayin to nan asiri kamar rashin kunya ka gan shi ranka a ce shaye shaye shi za ku mai sana'ar ku ga ba muna biyar da ton ba kai ni za ka yi ƙarya wasu kalaman masifaffu masu yanayin tonon asiri ku sa mota oh. kar ku sa rari sai faɗa muku an gaba ta ba shi da gaskiya um kar ku mota kar ku saurari kalaman sa kar ku saurari zai faɗa muku fa ba da gaskiya ba da gaskiya mu yi kokari mu na mun abin nan so su zan faɗa kar ku saurari kalaman sa gaskiyar nan shaya shaya kaɗan ce kai kai ku kai kai magana kai ku saurari shi ah! Ah! nan shaya ce musar amsa da hankali ku salo alo shugaba eh, da kuje da girman eh to eh magana eh eh cikin kuɗin da ce a ƙara to shine ina da dan wasu matsaloli a gida eh haka ne mana haba honorable a sa suna na a ciki to madalla shi ke na a ah, zan kawo cikin kuɗi zan bayar to zan kawo a ah, in allah zan kawo don allah sa suna na ana a madalla to na gode na gode madalla Alhaji. Alaikum assalam. Na gajiya. Kina lafiya? Lafiya kalau. To madalla. Eh. Alhaji na ga kamar baka gane ni ba ko? Ya ba sosai ba. Ka san ku 'yan <laughs> eh, siyasa kun zo da yawa mukan dan abin nan amma ni ban gane ki sosai ba ni ce wacce nake zuwa gidanka a matsayin bokan ne yanzu to to to to to to eh. ba boka bace ne hada baki muka yi da matarka atika a zuwan ni boka ce mu zo na yi magana kan wannan 'yan sandan nan jami'an tsaro da ake bincike a gidanka to babu wani magana jami'an tsaro wannan jami'an tsaron da ka gani a gidanka to saurayinta ne wanda ka kasa shi wanda da ya neme ta kafin ka aure ta saurayinta ne Shi ne yake zuwa cikin gidanka suke lalata kaga ana maka duka bibbi kenan kuma shi yake ingiza ta ta karbi kudade a hannunka ta zo ta bashi ya je biya bukatunsa to haɗa baki maka yi ni ba boka ba ce kan in je in mutu da zunubi shine na ce ni kuma yau sai na gaya maka duk abin da yake faruwa abin da ya tafi sai ya ƙone. Sabo da kaza, sabo da kaza, sabo da kaza. Atika! Atika! Sako! Sako! Sako! Lafiya Alhaji kake kwalla min irin. lahiya ba naki bane, batun lahiya babu shi. Ke macuciya ce, azzaluma ce, munafaka. Ya aka ya kan gado na dan sanda. Eh na kasashe. Na kasashe kika kawo mana akan a gidana. Allah wadaran wannan abin da kika yi mani. Kin cuce ni ke kin ji daɗi, kika ɗauko mana boka na ƙarya ta sa mana hayaƙin eh, eh, tafarnuwa a hanci. to gaya maki duk abin da ke ganin kin kin take kin yi a daidai to a banza kika yi shi ki je na sake ki ai da ba ni wannan ranar nake jira an gaya maka son ka nake ai ko yanzu kasuwa ta watsa dan koli ya ci riba saboda na riga na tattara duk abin da nake so in tattara nayi gaba da su to ina riba a gare shi in tambayi kina yari a kankanuwa sunan ki bazawara ko ko ina kika shiga sunan ki bazawara ko an kai ki aka ce za a aura sai a ce ai ba za a ce eh kuma abin da ke cikin ki wata ɗaya ne sai kin yi wata takwas zuwa tara kin haifa sannan kuma ki yaye sannan ki aure yar mm to mm, to to ai ga maka babarin shi zan barar da shi zan sai ko za a ci wuya doke kama hanya ki tafi da zaki ko ban za kai ma ka wahala ai eh na wa ki ba zaura da za ki koma daki na ce na sake ki kuma kika koma daki ki dawo ki dawo wallahi akwai bayani bijimi ba zai ki huda wani irin tunani ne da ke kuma wace irin kwakwalwa gare da za ki je ki kaso auren ki saboda ni ko an gaya miki da gatari aka sha ni ko kuma karan hauka ne ce ni haba bako don allah ka mun haka ka manta irin soyayya da muka yi da kai da muka yi soyayya da ke mun kai su romeo da juliet hmm? don Allah ka kaman haka titanic ma a ruwa suka tsari da kika je kika kaso aurenki ni dan mahaukatan ina ne warin gaya muku kika ƙara kira na ko kika ƙara gani na a hanya kika mun magana ko kika ƙara nuna kin sani san sabo da kaza baya hana yanka zan iya miki sharrin da har duniya ta tashi za a daina ganin bakin yan ki je ki sake tunani ni ma za ki koma gidan muje ki kawai ki koma Allah ya taimake Amin. Yana bai, suna na ɓarin mota. Eh? Barin mota. Barin mota? Suna ka kenan? Ni ne mai sai da kwayoyi da suyi a can makwarar. a cikin jami'an tsaron akwai na ana ce mishi inspector bako idan kuka je kuka yi sumame kuka kamo ka to sai ya kira mu awa sai mu zo gidan shi sai ya siyar mana mu kuma sai mu yi safura shi ne na zo domin in jaddada maka ya kamata a kawo shi domin aukurta shi kana nufin inspector bako duk lokacin da jami'anmu suka fita aiki aka samu kaya kwayoyi da wuri, shi sai ya kira ku ku zo ku saya a waya? kwayo kuwa shi ne ina yake kiran ku je ku saya a gida yake kiran mu roma karwa a gidansa kai yake kira ni ne ya shi ka sa abin da ke so da kai a marin mota ina so kai min wani alkawari guda daya duk maganar da za mu yi ya zama ni da kai ne kawai ba na so wani ya ji ka iya bakinka warai babu wanda zai ji wani maganar baki da raka kowai zan baka lambar waya idan jami'an mu suka fita suka yi aiki idan ya kirawo ka to sai ka buga mu wannan lambar waya ka ce ya kirawo ka to za mu je gidansa ne ko to za mu je za ka ga abin da za a yi kuma kar ka ji tsoro saboda kai ina so zan rika yin aiki da kai amma ba na so wani ya san tsakanina da kai ka iya bakinka babu abin da zai abinda nake so da kai yare bai hadisul manzon Allah ya ce fara aure ya su ita kar bara ka iya faɗa da kai ba to kai shi. kai shi, gaskiya ne wannan kai shi shi ne wannan hadisi ne yi. Am, barin mota abin da nake so da kai in allah ya yarda kai din ma za ka canza daga wannan layin da kake za ka dawo ka zama mutumin kirki amma da Allah amana ka gaba je ka kai shi na gode ya rabe da za ka lawo kaira ya rabe ina da alfura guda ɗaya akwai wani yaro na da aka kama shi to shi ne nake bukata a sake shi bari mota ka san ni ba ni da hurumin da zan tsare mutum ya wuce awa ashirin da hudu a wuri na yi bincike na na gama na tura kotu alkali ya karanta masa kes ɗin nan ya tura shi gidan kurkuku yanzu yana zaman jiran shari'a ne ka gane amma abin da nake so da kai ka yi haƙuri kamar yadda na gaya ma za mu ci gaba da aiki tare da kai ka gane ba ni wayar ka sai ba ka da fata ga wayar ka god bless you god bless you Sannu. Yawa. Sannu. Kana lafiya? Lafiya kalau. Madalla. Na bako. Bako. Respecta bako. To, na ji na gane. Ai na je za su yi kamar na shi aka ce kai ne babban na shi wurinka. Eh, lafiya dai ko? Shage. Na bakon yanzu. Yau yana yana off sai gobe zai zo aiki. Ta mani banna. Ta mani banna. gidana iyalina sun haɗa baki ni dan siyasa ne ba ƙarami ba haƙi babu abin da ba a gidana ba na kaɗe kaɗe da shauran ba abin da bai ba saboda na yadda da shi to kuɗi dai babu duk wasu abubuwa da ka sani ya ya mai na ka sani Allah ya tona asirin shi shi yasa na zo wurinka don ma an ce kana suke da shi yasa na shigo da ba zan shigo ba ba su isa da ni ba wallahi shi kansa ne da na same shi rugurguza shi zan yi a'a ai na ji amma abin da za a yi gobe ka zo da safe takwas ta yi maka nan na safe ka gane idan Allah ubangiji ya kawo ka shi kuma ya shigo to ga ka gashi to sai in ji duk abin da ya faru sannan ni kuma sai in shiga maganar yanzu da faɗa maka na faɗa maka ƙarya ko na ce ga ni ga ka gashi sai ka maimaita a gabansa wallahi ƙarya ne za ba za kure ba shi din banza shage na gaya maka ko ku yi wani abu ko kuma ni in wata na ji a ina a ina ne me yasa mutane ke sa kansa cikin rikici Allah ya rufa maka asiri amma kai baka gode wa Allah ba ka ɗauko wannan fitina ka ja wannan rigima kana ma'aikacin tsaro amana ce fa wannan ai na gaya maka gaskiya oga abin da ka mana rannan ba gaskiya an muka boye ma ba ma adalci saboda gaskiya baka kyauta mana ba abin da fa nake so ka gane ni nan shiga ta wannan aikin ban isan ce ba zan fita patrol ba amma fa ka gane dole na yi salo yadda ba za a gane cewa akwai hannuna a cikin sha'anin ku ba shi kuma baushe kullum da shi nake kwana da shi nake tashi na tunanin yadda zan yi in zama dole abin nan ya dame ni saboda yaron nan maraya ne ni ne uwarsa kuma ni ne uwarsa ta yaya ba zan shiga damuwa ba ya haƙuri komai zai wuce yanzu gashi gaskiya ba zan biya ba ni kuɗi ba ni kuɗi bari in bude in gani saboda ka sai yanzu komai ya canja duba amma kai abin da kula kan yi shi cikin kula gaskiya dai wayannan nan very fine yawa yalla ba we ah. ya welcome ya welcome yalla bai ga shi zuwa ku kai eh, eh yalla bai gashi kwarai zuwa ku kai to ka sai abun akan me wannan oda ne daga DPO DPO ya ce kaka sara mun? Shi ya faɗa haka. Yana bai tafiya da shi za ku yi ba. Kai ba abin da ya ma zafi. Kawai kyale mu. Ah, barin mota da ma haka baki za a yi da kai a zo a tafi da ni. Mu abin da kuma na adalci A gaba ba ka zo aka ram da mu karyaye wala yana bai kusurum da. Shikenan kai je mun sarbe ka. Je ka je Ba sai ba sa. Na yi aiki a kaina. Zo ka wuce! Zo ka wuce! Wuce! Kai za a hana baki a nan kai za a hana baki. Allah ya sai ka je gidan yari. yau ɗaya dai bari mu faɗi sunan ka dan kasancewa ba sani ba sabo sajan bala mu ne na ai ba sani ba sabon tun da yanzu gashi mun riske ka da kayan laifi gashi a hannunmu damar ranka abin da kake yi kenan da muna eh. jifa muna jifa a kunnen mu tafi tafi kai wai da kai wannan ba ba ba wurin aiki bane bala mu ne wannan koda ne daga dini mu je mu je sawa a wuce mana tura na zaka yi ne ko mota ce ne in ta kawo mashin daga DPO ne mu je mu je sauri ma kusan ya kafar ta gaba ne eh ah? ai DPO a balle ɗaya zai ka mana wasa mu je mu je ba eh wannan ai ba ba ba daidai bane ba rashin mutunci ne kuma so nawa na gaya maka wannan magana eh ko ba faɗa maka ba kar ka yi amfani da kakinka ka yi rashin mutunci ba daidai bane ba hmm. saboda haka abin da kai kanka kai mawa ni ba ni kai mawa ba kuma na sha gaya maka cewa duk abin da kake yi ka riƙa tafiya kana wagen baya wannan shine aiki kuma duk abin da ake yi fa kar ka ɗauka cewa wai ba a kallo a'a ana kallon duk abin da kake yi wannan shine aikin shine mutuncin an amince maka amma kuma kai ka ci amana mutane ban ji daɗin abin da kai ba ofisa sir. ka tafi da shi yau cacin profile mai mutuncin me mutuncin aikin nasa ga mu mai da magana so kai ma taka kai daɗe ba irin ƙoƙari da gudunmuwa da ban bayar ba ta in kare maka kimanka da ka a wannan waje da kuma martabarka ni ma ina ga idan asiri na yana ƙoƙarin tonuwa in ka shiga tsakani ka shiga tsakiya ka rufa mini Allah zai baka lada hmm, amur nuna susan jakin ta yi min ma a nan wurin ka buɗu baki ka ce da ni a gaban jama'a ka gaya wa kowa cewa ka shiga wannan aikin ba sani ba sabo yau kuma ka ga ga abin da ya biyo baya ni kake so kenan ni in kare wannan magana da nai ba zai yiwu ba phone out cire masa hula wuce da shi Saboda kaza Saboda kaza Saboda kaza Saboda kaza duk mutumin da ya rinsa ido ya yi abin da ransa ke so yana bude ido sai ya ga abin da ransa baya so dan sanda aikin wasa ne aiki ne na mutunci aiki ne na jarumtaka aiki ne na rikon amana duka ta tara waɗannan ka ci ka ce kuma ni ruwa ba asiri akan me an amince muku kun zo kun yaudari kanku da kanku kun yaudari jama'a an ba ku amana kun ci kun yi amfani da uniform ɗinku kun shuka rashin mutunci irin yadda kuke so to me zan maka eh me zan maka wannan ba abin kunya bane ba aikin dan sanda aiki ne na mutunci aiki ne mai alfarma na martaba amma duk yawon da ta suka ci amana wannan to me zan maka ba abin da zan iya yi maka akwai bayani ba zai ki huda ba shi dan alakko mai kai mai ba za ya manta ba hali na khairi ko aka akasin sa'in ku kai ba ku shuka kairi in ya fito ku je ku yi ba na ba ku satara amsa da hankali ku sa lura mm. saboda kaza aka ce baya hana a yanka ta komai nisan gari wani na gaban saki manta ku gyara halin ku zalunci ku daina yi kwata aikin ku mai kyau ne kar ku sa a zo a goranta